Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalar sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar goma sha biyu ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha tara suna na sarfila Hashin Gumel tare da Baba ko Makeri da masu sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. To masu tattaunawa a majalisun dokokin Amurka sun cimma babban yarjejeniya a kan bada kuɗaɗe gudanar da ma'aikatan gwamnatin tarayya domin hana sake rufe gwamnatin a ƙarshen wannan mako. sannan akalla mutane goma sha bakwai sun mutu a yau talata yayin da gobara ta tashi a cikin wani babban otal a birnin dalhi da sanyin safe yau bayan haka wata sabuwar 'yar majalisar dokokin amurka 'yar asalin somaliya da ta yi gudun hijira zuwa nan amurka ta nemi afuwa a kan wato kalamai da ta yi na sukan lamirin yahudawa To kanin labaran kenan aka ji. Yayin da ya rage kasa da mako guda a yi babban zaɓe a Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Borno ta gudanar da taron masu ruwa da tsaki kan tsaro a jihar don wayar da kan jama'a. kamar yadda nace cikin abin gani kamar bida gwamnati ce ko bidan mata in mutum uku na bidan mata dole mutum guda ya samu waɗannan ba samu ba so biyu sun yi haƙuri wata rana a jihar filata kuma iyaye mata ne suke gargaɗin 'ya'yansu kan kaucewa shiga rikici kafin da ma bayan zaɓe. ya kamata mu mata mu sani cewa duk abin da zai je ya dawo sai ya fara shafa mu kafin ya shafi iyayensu maza ki gaya wa yaron in an kada kuge na rashin zaman lafiya kar in ganka a kusa da wajen haka kuma za ku ji cewa kungiyoyin addini a jihar taraba sun soma mai da martani game da kalaman da ake zargin sakataren gwamnatin jihar yayi na nuna kiyayya ga mabiya wani addini sai kuma shirin noma tushen arziki da mustapha nasir batsare zai kawo mana a wannan la'asariya da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya ko makili masu tattaunawar majalisar dokokin amurka sun cimma yarjejeniya akan bada kudaden gudanar da ma'aikatan gwamnatin tarayya domin hana sake rufe gwamnatin a ƙarshen wannan mako 'yan kwamitin majalisa akan lamarin sun bayyanar da yarjejeniyar ga jama'a amma kuma wasu hadimai na majalisun tarayyar sun ce yarjejeniyar ta hada da dala biliyan daya da miliyan hudu na gina sabuwar katanga mai tsawon kilomita 88 akan iyakar amurka da mexico akwai kuma batun inganta fasahar tantance masu shigowa kasar akan iyakar da kuma kara yawan ma'aikatan kwastam da kayan taimako watanni da dama shugaban amurka donald trump yake bukatar dala biliyan biyar da biliyan ɗari bakwai ya gina katanga yayin da 'yan democrat ɗin suka kira bukatarsa da barna mara amfani kuma suka ce za su amince da kudaden tsaron kan iyaka amma banda kuɗin gina katanga wannan yarjejeniyar da aka cimma cikin gaggawa na nuna kowa ya sassauto akan matsayinsa. akalla mutane goma sha bakwai sun mutu a yau talata yayin da gobara ta tashi a cikin wani babban otal a birnin delhi da sanyin safiya wani sabon bala'i da ya haifar da damuwa a kan yadda ko kuma matakan da ake ɗauka na tsare wuta a india gobarar ta tashi ne a cikin wani otal mai suna arpit palace a wani bangare mai cike da jama'a a tsakiyar birnin delhi inda hotuna suka nuna yadda wutar take cin gidan mun tabbatar da wannan labari tare da hukumomin asibiti da suka faɗa mana mutane goma sha bakwai suka mutu ciki har da karamin yaro in ji sunil chudri wani jami'in 'yan kwana-kwana yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp wasu kafafen labarai na cikin gida sun ce wata mace da ɗanta sun mutu ne yayin da suke ƙoƙarin tsallakowa a cikin ginin ta taga. wata sabuwar 'yan majalisar dokokin amurka 'yar asalin somaliya da ta yi gudun hijira zuwa nan amurka ta nemi afuwa a jiya litinin akan kalamai na sukan lamirin yahudawa lamarin da ya sa 'yan jam'iyyun republican da na democrat suka yi tur da kalaman 'yar majalisar na bangaren democrat ilhan umar wacce take wakiltar wata gunduma a jihar minnesota da ke tsakira matso yammacin amurka ta ce wani rukunin isra'ila mai kamun kafa a nan amurka wato kungiyar hulɗan amurka da isra'ila tana sayen 'yan majalisar domin ba da goyon baya ga ƙasar isra'ila ta yi waɗannan kalaman ne a wani sakonta na twitter a ranar asabar tana mai cewa goyon baya da 'yan majalisar ke baiwa isra'ila suna yi ne saboda kuɗi da ke fitowa daga ƙungiyar da ake kira aipac a takaice mai rike da akidojin yahudawa ko da yake ƙungiyar ba ta iya taimakawa yakin neman zaben 'yan siyasar amurka kai tsaye amma kuma mambobinta a matsayinsu na mutane za su yin hakan su taimaka ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc matakan taliban ta afghanistan ta ce tana fatar tattaunawa da ake yi tsakaninta da jami'an amurka don neman mafita ga rikicin kasar zai sa amurka din ta amince da tsohuwar bukatar da taliban ta jima tana nema na ganin cewa amurka ta rungumi aƙidar zaman ofishin taliban da ke kasar qatar yarda da ofishin a cewar taliban zai sa a yi saurin cimma sulhu shi dai wannan ofishin na talban da ke katar sun tun shekarar 2013 ne aka buɗe shi amma kuma hukumomin ƙasar ta katar sun hana yin amfani da shi saboda rashin amincewar gwamnatin afghanistan yanzu dai an yi watanni ana gudanar da taron tattaunawa tsakanin wakilan taliban da na amurka a birnin doha a ƙarƙashin jagorancin manzo musamman na amurka akan afghanistan zalmi khalizad yanzu haka ma an shirya cewa a wato bangarorin biyu za su sake haduwa a ranar 25 ga watan na fabrairu don nazarin ci gaba da suka samu a tattaunawar kwanaki shida wanda suka yi a watan da ya gabata na janairu a yau talata ne kuma aka soma shari'an wasu mutane goma sha biyu da ake kallon 'yan awarin yankin catalonia na ƙasar spain waɗanda ake zargin su da laifin tawaye da da sauran laifuka masu alaka da yunkurin yankin da neman wa kansa 'yancin kai. kaddamar da yancin kan ah, na da mutanen yankin catalonia din suka yi dai ya samo asali ne daga wata kuri'ar jin ra'ayin jama'a na yankin wanda aka ɗauka a watan oktoban shekarar 2017 duk da cewa kudin tsarin mulkin spain ya haramta irin wannan kuri'ar wannan shari'a da aka soma a yau a zauren babban kotun kolin spain da ke birnin madrid ana mata daukar ita ce shari'a mafi muhimmanci da tasiri wanda aka taba gudanarwa a kasar ta spain a cikin shekaru 40 Baba ya kuma kirki ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. a cikin shirye-shiryen tunkarar zaben najeriya rundunar 'yan sandan jihar borno ta gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki kan harkokin tsaro domin wayarwa da mutane kai kan muhimmancin zaman lafiya kamar yadda za a ji a wannan rahoton na haruna dauda yayin da rike kasar mako guda a sama gudanar da zaɓuɓɓuka tarayyar najeriya su ma hukumomin tsaro sun dukufa wajen gudanar da tarurrukan wayar da kawunan jama'a musamman ma masu rada suke kan harkokin zaɓe ganin yadda za gudanar da zaɓen ba tare da samun tashin hankali ba wannan ne ma ya sa rundunar 'yan sandan najeriya karkashin jagoranci mukaddashin inspector general din 'yan sandan ƙasar usman tilli kiran wani taron jami'an tsaro haɗa da na soja da 'yan sanda da jami'an shige da fice da jami'an ba da kariya da fararen hula da ake kira civil defense da jami'an gidan yari da dai wasu jami'an tsaro da dama kuma masu ruwa da tsaki kan harkokin siyasa na neman tabbacin cewa an gudanar da wannan zaɓe ba tare da samun wani tashin tashina ba an dai gudanar da wannan taron ne da a haikwatan 'yan sandan najeriya da ke garin maiduguri wanda ga bisani na tambayi mukaddashin speto general din wato usman tille kowace shawara zai bai wa 'yan siyasan game da wannan zaben ga dai abin da ke cewa sakon da nake da al'umma jama'a su yi tsoron allah ga al'amuran na kuma ba mu haɗin kai to ba mu haɗin kai a yi lafiya ƙarin lafiya kamar yadda nace cikin abin gani kamar bida gwabruwa ce ko bidan mata in mutum uku na bidan mata dole mutum guda ya samu waɗannan ba samu so biyu sun yi haƙuri hawa ta rana don su ba mu haɗin kai mu yi lahiya ƙari lahiya shi ma kwamandan rundunar bada kariya ga fararen hula da ake kira civil defense wala abdullahi ibrahim ya mu bayani game da shirin tunkarar wannan zaben kamar haka mun shirya tsab duk inda za a jefa wannan kura'a kusan dubu uku da ɗari tara da ashirin da takwas kuma muna ƙara kira ga sababbin gudun hijira da suka shigo cewa akwai tanadi da aka yi wanda za a kula da lafiyarsu da yadda kuma su jefa ƙuri'arsu cikin ah, kwanciyar hankali ba tare da tashin hankali mutanen borno sun ɗanɗana kudansu yanzu allah ya kawo zaman lafiya muna kira gare su cewa don allah kada su yadda a shiga tsakaninsu yanzu zaman lafiya da aka samu na godiya da wannan zaman lafiya kada su nemi ta da hankali amma duk wanda ya ce zai ta da hankali to daidai muke da shi ba za mu ba dama ba sai su nemi wata jiha ba jihar borno ba amma mun shirya tsab sun an tsaro tabbatar da cewa mun ba da kariya yadda ya kamata kafin zaɓe a lokacin zaɓe da kuma bayan zabe ranar 16 ga watan fabrairu wato asabar mai zuwa ne dai ake sa ran za da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya idan har allah ya nuna mana haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya. To da a gaida Haruna Dauda. To a can jihar Filato kuma iyaye ne suka fara daukar matakin gargadin 'ya'yansu wajen kaucewa shiga duk wani rikici na siyasa don tabbatar da zaman lafiya kafin da kuma bayan babban zaɓe. Zainab Babaji gare ki. Ƙasa da mako guda kafin gudanar da manyan zaɓuɓɓuka a Najeriya, iyaye na ci gaba da gargaɗin 'ya'yansu kansu kaucewa shiga rikici kafin zaɓe ko ma bayan zaɓen. A shekara ta 2011 an samu mummunan tashin hankali a jihohin Najeriya da dama bayan an gudanar da zaben shugaban ƙasa a wancan lokacin. Kan haka wasu iyaye ke jan hankalin jama'a musamman matasa da kar su yadda su shiga sahun masu tada fitina. A cewar Hajiya Rabi'atu Abdullahi Muhammad, iyaye suke da hurumin faɗakar da 'ya'yansu illar shiga rikici. ya kamata mu mata mu sani cewa duk abin da zai je ya dawo sai ya fara shafa mu kafin ya shafi iyayensu maza ki gaya wa yaron ki ki ce kana da girma da daraja a idon mu ba mu yadda ba in an kada kuge na rashin zaman lafiya kar in ganka a kusa da wajen kowace in ta haka to wuta in ta rasa abin da za ta ci kanta take ci muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan zabe da yake gabatowa ubangiji ya ba mu zaman lafiya daraktan hukumar sasanta al'umma a jihar Plateau Joseph Suleiman ya ce jama'a su ba kansu shawara yadda za su zauna lafiya. Mun san tarihinmu ah, waɗansu tasu tashi hankali muka samu shekaru da dama da suka wuce ai akan zancen zaɓe ne. Amma ni ina da bege da kuma sanin cewa an yi koyi yau dole mu daga muryanmu mu ba juna shawara yadda za a yi tafiya a yi zaɓe a cikin lumana a cikin zaman lafiya. Ita shugaban kungiyar matan Tijjaniya ta ƙasa da ƙasa hudu ba ta yi musamman wa iyaye mata da su rika gargaɗin 'ya'yansu. Ni ce Hajiya Aisha wanda aka fi sani da sai Saida Alaika ya shek Abubakar Alfulati Jos. Alhamdulillah Allah ya bamu wa'innan yaran ne saboda mu kula da su ba wai mu banzatar da su su rika zuwa ana ji musu ciwo ana kakkashe su ba waɗanda suke janyo matasan su yi haka in kuka lura ba sa barin 'ya'yansu su yi haka da 'yan uwansu da 'ya'yan suna gida amma mu sai a janyo hankalinmu a jan hankalin ƴaƴayenmu su ta fita suna ihu ana kakkashe su dan Allah dan annabi 'ya'yan nan Allah ya ba mu su ne kiwo kuma Allah zai tambaye mu ranar tashin alkiyama dan Allah da annabi iyayenmu mata ku janyo hankalin 'ya'yan ku zaunar da su ku nuna musu muhimmancin rayuwarsu A bangare guda kuwa, Darakta Janar na gidauniyar horarwa kan sana'o'i ta ƙasa sa Joseph Ari, shawara ya ba matasa da su nemi inda ofisoshinsu suke a kowace jiha don koyar sana'o'in da zai hana su zaman banza da shiga bangar siyasa. Kin san yawancin rashin zaman lafiyan nan rashin aiki ne. A gaskiya idan wani yana da aikin hannu yana da aikin da yana yi me zai kula ma zai damu ne da wai har ya je yana fada a wani wuri shi ya sa mun ce ba mu kaɗe ITF ba mun yi kira da babban murya ga su jihohin kasar nan ga duk sauran other stakeholders cewa su zo su haɗa hannu da mu mu samu yadda za mu koya wa mutanen su idan mun je benue yanzu gwamnan ya yarda cewa mu zo mu hada kai tare idan mun yi musu koyaswa a ba su kayan aiki su za su je su zauna wurin suna aikin su bunkasa you know, economy na benue zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria yeah, To da a gaida Zainab Babaji yanzu haka kungiyoyin addini a jihar Taraba sun fara mai da martani game da kalaman da ake zargin sakataren gwamnatin jihar Musa Anthony Jalasun ya yi na nuna kiyaya ga mabiya wani addini batun da yanzu ke janyo cece kuce lamarin da shi sakataren gwamnatin ke musantawa. Ibrahim Abdulaziz na dauke da wannan rahoton. A wani faifai murya da aka nada da yanzu haka ke yawo a kafofin sadarwa an koji sakataren gwamnatin jihar taraba mr anthony jellison na kuma musayar kalamai da wata mawaƙiyar siyasa inda ko take zargin wai ya nuna ƙiyayyarsa ga mabiya wata addini a jihar wannan batu ko ya sa majalisar musulmi a jihar kiran taron gaggawa domin nuna ɓacin ransu tare da yin kira ga gwamnatin jihar da kuma hukumomin tsaro da abinciki binciki lamarin ahmad muhammad bose da ke zama mukaddashin shugaban majalisar musulmi a jihar ya kuwa bayyana dalilansu na kiran wannan taro. sunana ahmad muhammad bose acting chairman ne na muslim council na taraba state wannan taro saboda tashi hankali da aka samu me ya faru matsala ce tsakanin antoine jeda sakataren gwamnati da kuma sadiya inda aka sami mushkila abun an tura ko ina tun da yake ga zaɓuɓɓuka sun kusa muna so a sami zaman lafiya komai muna ta roƙon Allah kai muka ce ya kamata mu kira dukkan al'umma ayi hakuri saboda zaman lafiya sannan mu kira gwamnati ta ɗauki ashin ta ɗauki maza-maza wato mataki domin a samu zauna lafiya domin ba ta ɗauki mataki ba akwai damu saboda haka don allah muna roƙon gwamnati san sun ɗauki mataki akan wannan abu saboda a sami zaman lafiya to sai dai kuma da yake ganawa da manema labarai sakataren gwamnatin jihar mr anthony johnson ya kuma musanta wannan zargi tare ma da bayyana abin da ya faru a tsakaninsa da mawaƙiyar siyasan. da ta buga min waya ma na ce mata kudin ba na so eh, eh, eh, Eh, wakan hausa ta so ta tambaye ni wani magana sai na kashe wayana a ofis ma kazalika na ce mata ba na faɗa miki mun gama ba bana baka ji ni ba na ce ba na faɗa miki cewa bana so wakan hausa ba menene zai sa mutum zai tilasa ni ya yi mini wakan hausa na ce ni kuma bana so sannan tambaya kuma ita ce ima ta faɗa musu ni mana ga wancan audio din ni ban ga gunda ni na ji eh, eh, eh, murya na cewa na ce ba na son musulunci ba me yasa in dai gaskiya muslim council suna da gaskiya su suna so su bambanta ƙarya da gaskiya me yasa su ba su kira ni ba haka kuka yi da wannan mata me yasa su ba za su kira ni ba ni ba nasu ne duka ba ba za su so su san gaskiya ba. To suna ga kamar ka faɗa tarkon ku na 'yan siyasa. To in na faɗa tarkon siyasa watakila dama shi ne suke so wata sun haɗa baki kenan. Ni ba na so mutum ya ɗauki abin da ba shi ne ba, abin da ba gaskiya ba ba gaskiya ba, abin da ita kuma karya sagoranta karya ce, abin da mutum bai faɗa ba bai kamata a tilasta shi a ce albasa da bakin shi a ce shi ya faɗa haka ba. Jihar Taraba jiha ce ma da ke da yawan kabilu mabiya addinai daban-daban wanda kuma wannan mako na zuwa ne da fagen siyasar jiha ke kara zafi nan ma kuma batun na dan kalaman manyan 'yan siyasa yanzu haka na neman zama kasuwanci a najeriya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya To Madalla gaida Ibrahim Abdulaziz har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu mu muke cewa karfe goma da minti goma sha takwas na yamma ga na gaba. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki tare da ni Mustapha Nasiru Batsari. To a wannan makon za ku ji karashen bayanin shugaban hukumar raya kogunan jama'are da kuma hadeja Dr. Ado Khalid Abdullahi. Hadeja kogin hadeja sai ya taho. Da ya taho sai jama'are ya zo ya haɗu da shi. A Bauchi. A Bauchi. Daga Jigawa. Daga Jigawa. Da ya haɗu da shi sai suka tafi sai suka haɗe da kogin Yobe. Sai suka tafi suka shiga tafkin Chadi. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla a cikin makon jiya ne dai muka fara kawo maku tattaunawa da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya yi da shugaban hukumar kula da kogunan hadeja da jama'are dr ado khalid abdullahi a kan farfado da sha'anin noma musamman na rani a yankin arewacin najeriya ga ci gaban tattaunawar wanda yake yanzu ba a so ma a sayi shinkafar waje to yanzu in ka zo ka dawo kana ci ka fara cin shinkafar waje zaka ji ba ta da daɗi na'am to dan kada menene alakan kogin jama'a haɗe da jama'are da kuma duk yobe me alakan su <laughs> haɗe da jama'are kamar yadda su ne yace haɗe da jama'are kuma duk yobe haɗe da kogin haɗe da sai taho da ya taho sai jama'are ya zo ya haɗu da shi abuci a Bauchi daga Jigawa daga Jigawa da ya haɗu da shi sai suka tafi sai suka haɗe da kogin Yobe sai suka tafi suka shiga tafkin Chadi so shine nan alakar da suke da ita eh, haɗe jama'ar koma dubu Yobe idan muka wannan alakar misali su mutanen Yobe a baya suna ta kuka dangane da batun aikin kafin zaki a jihar Bauchi kai kana tsakiya ne ranka ne me fargaba mutanen yobe ne akai me kana ga suna da wani hujja mai kyau gaskiya abun ba a tsaya an dube shi yadda ya kamata kuma a tsaya inda za a tsaya a dube shi a ba shi fuskar fahimta kuma ya kasance a tsaya a yi tsari za ga cewa shi wannan wannan wannan dam na kafin zaki idan aka yi shi to gaskiya ba zai kawo matsala sosai ba kuma zai rage shi wannan flood abin nan kwararar ruwa da ake samu ambaliyar ruwa da ake samu a nan wajen su siyo bed scam so yanzu yanzu abin da ake so idan ruwa ya taho saboda su waɗanda suke wannan 'yan ƙauyuka da suke nan sun je sun yi gidaje a hanyar ruwa to idan ruwa ya zo sai ya malale sai a samu ambaliya to sai suke amfani da wannan damar su wannan damar suke amfani da ita suke noman rani to suna ganin cewa idan aka yi wannan dam din to za a kare ruwa saboda haka ba za su samu ruwan wannan ba da yake da yake da yake da yake ambaliya wanda kuma ambaliyar ba ita ce ba kamata yayi a buɗe hanyar ruwa hanyar ruwa ta tafi ruwa ya tafi kaga in ka duba kaga tafkin chadi ba ruwa ciki kogunan da suke kawowa ruwa cikin tafkin chadi duk sun bi sun tattoshe hatta shi wannan koma dubu haɗe jama'ar koma dubu yobe hmm. duk hanyar ta tutto shi yau kaban ka ce shi wannan haɗe jama'ar kai ruwan daga nake zuwa ne haɗe jama'ar haɗe ja ruwa ya taho daga in ka duba cikin ah, states da suke cikin jihohi da suke cikin koma dubu yobe hmm. akwai plateau a ciki saboda shi ruwan wannan ya fara fitowa ne daga can hmm. daga can ya fito to amma kuma ka san ruwa yi abin nan so shi ne wannan saboda suka ce ai su ne sos din wannan ruwa so plato ita ce sos din wannan ruwa da yake malalowa ya taho igogin hadeja ya tafi so saboda haka plato state tana cikin komadugu yobe akwai plato akwai eh, kano akwai jigawa akwai yobe akwai borno duk suna ciki so na fahimce ka su mutane bai kamata su yi fargaba da yawa ba dangane da batun kafin zaki dinnan gaskiya bai kamata su yi fargaba da yawa ba kaga za a iya yin amma za su iya kora dan kadan ne dan kadan eh to za su iya yi za su iya kora dan kadan ne saboda eh to saboda za su ga cewa an kare musu ruwa da suke amfani da shi yana zuwa yana kwaralo musu yana suna amfani za su ga cewa amfanin gona amfani da suke noman rani da suke bayan ruwa ya ambaliya za su rasa. ƙarshen karshe kana ga menene makomar sha'anin ruwa a Najeriya a halin yanzu makomar abu. Eh, makomar sha'anin ruwa a najeriya a yanzu shine to kagan ka duba wani abin nan za ga cewa ruwan yana da ana akan samu karanci na ruwa kuma hakikanin gaskiya makomar ruwa a najeriya shine cewa a yi sainin din water bill in aka kawo water bill din nan aka yi sainin nashi aka fara aiki da shi to duk zai maganin komai duk wata matsala ta ruwa an yi maganin ta a ciki to amma kuma halin yanzu su yan eh, yan majalisa na house of rep su sun riga sun sa hannu sun amince an je an yi abin nan meeting da su an je an duba daga shafi daya zuwa na karshe an duba an abin nan sun ga cewa duk gyare-gyaren da za a yi an yi sun amince an aika ma a majalisa abin dattijai so abin har yanzu a wajen su yake abin ba abin da ya shafe su amma kuma an je wasu sai ga ba su san gwanda ba san abin ba sun je suna rubuce rubuce a cikin jarida a cikin jarida suna menene wannan doka bai kamata a yi ta ba kaza kaza bayan kuma su ba su san komai game da ita ba inda sun san abin amfani su ma kansu amfanin da za su amfana da za ta yi musu ba za su tsaya suna wannan magana ba don saboda ruwan abin ruwan teku ba abin da ya shafi wannan doka da kuma dokar ruwan teku da suke da suke so su To jama'a yau ma dai abinda lokaci ya bamu kenan a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Hassan Maina Kaina da ya bada gudunmuwa a shirin da ma Julie Gresham mai hada sauti. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To a gaida ba tsari, to yanzu kuma sai ka ɗan daga cikin ra'ayin da ku masu raro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Hannatu Maman Sultan a tudun wada. Ta ce, Salam VOA Hausa, muna fatan gwamnatin Najeriya za ta gaggauta cika alkawarin da ta ɗauka na cewa za ta dawo da Liya Sharibu gaban iyayenta wanda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka rike domin iyayen nata su samu natsuwa da kwanciyar hankali. Sai kuma sako daga Alhaji Abbas Baffa, jihar Bauchi, Najeriya. Shi kuma ya ce, Assalamu alaikum sashen Hausa. a yau ina so ku bani dama na yi kira ga al'ummar najeriya musamman matasa a wannan zaɓe da ke tafe mu guji ɗaukar doka a hannunmu mu guji tada zaune tsaye a lokacin zaɓe mu rungumi akida zaman lafiya da kuma zaɓen wakilai na gari masu tausayin al'ummarsu ba masu tausayin aljihunsu ba sai kuma ga sako daga aliyu usman takalafi a birnin kebbi shi kuma ya ce muna maraba da matakin da mai girma shugaban kasa janar muhammadu buhari ya dauka na sallamar babban mai shari'a na kasa da wannan nake kira ga sabon babban mai shari'a na kasa da ya kokarin baiwa marada kunya ta hanyar nuna ba sani ba sabo ga dukkan wanda ya taka dokar kasa sako kuma na gaba ya fito ne daga sanusi ishak adam a tudun wada a kano shi kuma ya ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku bamu dama domin mu yi kira ga gwamnatin jihar kano da kuma kwamishinan 'yan sandan jihar kano kan cewa ya kamata su gaggauta daukar matakin magance matsalar daba da kuma bangar siyasa da ke ci gaba da ciwo al'ummar kano tuwa a kwarya tun kafin wannan al'amarin ya gagari kundila sakoma na ƙarshe kuma ya fito ne daga malam sadi energy a fortiskum shi kuma ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka yau saura kwana biyar a gudanar da zaben nigeria ina so ku bani dama domin na yi jan kunne ga 'yan uwana matasa mu guji bangar siyasa mu guji sai da kuri'armu daga karshe ina addu'ar a yi wannan zaben lafiya a gama lafiya To madalla a gaishe ki yanzu kuma ga baba ya koma kirya da mana labarai amma wannan karan a takaice. masu tattaunawar majalisun dokokin amurka sun cimma yarjejeniya akan bada da kudaden gudanar da ma'aikatan gwamnatin tarayya domin hana sake rufe shi a ƙarshen wannan mako 'yan kwamitin majalisar akan wannan lamari sun bayyana da yarjejeniyar ga jama'a amma wasu hadiban majalisun tarayyar sun ce yarjejeniyar ta hada da dala biliyan ɗaya da miliyan 400 na gina katanga mai tsawon kilomita 88 akan iyakar amurka da mexico akwai kuma batun inganta fasahar tantance masu shigowa ƙasar akan iyakar da kuma kara yawan ma'aikatan kwastam da kuma kayan taimako. akalla mutane goma sha bakwai sun mutu a yau talata yayin da gobara ta tashi a cikin wani babban otal a birnin dalhi da sanyin safiya wani sabon bala'i da haifar da damuwa a kan matakan tsare wuta a indiya gobarar ta tashi ne a cikin wani otal mai suna arpit palace a wani bangare mai cike da jama'a a tsakiyar birnin dalhi hotuna sun nuna yadda wutar take cinye gidan mun tabbatar da wannan labari tare da hukumomin asibitoci wanda suka faɗa mana mutane goma sha bakwai suka mutu ciki har da ƙaramin yaro in ji sunil chudri to madalla a gaishe ka baba To masu sauraro anan baka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za a kuma iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin baba ya ko makeri da ya tayar gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yau malama Zainab ni sarfi hashin gwamna ke cewa ku ci gaba da sauraron mu yanzu inda za mu kawo muku shirin yau da gobe shirin matasa.